Sandon kai yawa ga watan uku shekara ta 2001 bayan hijirar annabi isa alaihi salam wata daidai da yau goma ga watan zalhaji wato shekara ta 1421 bayan hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama wato yau rana ce ta sallah babba wato wannan kohar da kuke gani ita ce kohar durbi wato ita ce kohar da mai martaba sarkin katsina alhaji dr muhammadu kabir usman ke biyowa domin tafiya wato gudanar da sallar idi wato ta babbar sallah wato wannan kofa ita ce ake ce ma kofar dubi wato ga yan uwa da abokan arziki ana ta tahowa domin tafiya gudanar da ita wannan sallah ta idi ta wannan babbar sallah a yanzu ba tare da bata lokaci ba muna jiran isowar mai martaba sarkin katsina alhaji dr muhammadu kabir usman limamin sarakuna dan shehu a halin yanzu yanzu ba tare da bata lokaci ba sai ku biyo mu domin ku ga abin da ke wakana ɗaya bayan ɗaya daga nan har zuwa lokacin da za a tashi a wannan wuri domin gudanar da wannan biki na babbar sallah wato watan zulhaj shekara ta 1421 bayan hijira annabi rahama mazan Allah sallallahu alaihi wa wato yau muna rana ta lahadi wato rana ta hudu ga watan uku shekara ta dubu biyu da daya bayan hijira annabi isa alaihi salam masu kallon mu sai ku biyo mu don wato daga nan wannan tuta wato mai martaba sarkin katsina alhaji dr muhammadu kabiru usman ya hara karatuwa a wannan babban masallaci wato na idi wanda za a gudanar da idin wannan babban sallah a wannan rana ta lahadi ta goma ga watan zulhaj shekara ta 1421 bayan hijira annabi rahama manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ga nan an riga an iso a halin yanzu yanzu ba tare da bata lokaci ba tun da tuta ta riga ta iso wato sai mai martaba sarkin katsina alhaji dr muhammadu kabir usman ya riga ya iso domin gudanar da wannan al'amari da tara al'ummar annabi baki daya wato ranar sallah ta babban sallah wato gudanar da sallar idi a wannan lokaci nan ana ta tararwa ga 'yan bakanan da 'yan bindiga ga sarkin bindiga nan wato yana bisa doki kuna iya ganin sarkin bindiga ga nan wato ana ta da shi domin gudanar da tafiya wannan babban masallaci wato na idi gudanar da idin babban sallah ga 'yan bindiga nan suna ta tararowa domin tafiya wannan babban masallaci a kuna iya ganin wato ga yana mai martaba sarkin katsina nan alhaji dr muhammadu kabir usman wato duk wanda suka gani da irin wannan daga ɗa sai jika ga sunan sun riga sun cabo ado da dawakansu da wasu fuluna irin na wato irin na ingila wato a asalin wato ita wannan gudanar da wannan wato hawan sallah a jihar katsina wato ya samo asali ne tun lokacin sarkin katsina wato alhaji muhammadu dukko wato tun lokacin nan ne wato hawan sallah ya dauko wannan asali ya sanya wato masu kallon mu wato kuna iya ganin ga amaran dawaki nan wato su nan dawaki su ne ake ce ma amaran dawaki wato su sai dai a caba masu ado ba a hawan su sai dai a rika jan su domin ya zuwa wannan gudanar da wannan sallah har karewa su sai dai a jan su ba a hawan su wato su ne ake ce ma amaran dawaki wato sallah hawan sallah a jihar katsina wato ta samu asali tun lokacin sarkin katsina alhaji muhammadu duko wato da yadda aka ce za a yi wani gudanar da al'amari na gudanar da sallah wato za ga katsina ta yi fice kwarai daga nan sarkin katsina alhaji sa usman na gaggo ya riga ya an shi wannan ragama har yau wato ana ta gudanar da wannan al'amari muna ta zamantowa mu ne na daya to har yanzu a limamin salakuna dan shehu ga nan wato abin sai kara katarwa yake ga dukkan al'umma da zarar an ce ma wato sallah ta kama za ka ga wato mutane daga ko'ina ko'ina kake inda kai baka tsini ne za ka ji ba inda za ka ji daɗin sallah in ba ka dawo gida ba to sai ka ga suna ta tararwa domin tafiya gida a kuna iya ganin yan baka ga sunan sun riga sun shigo su ma a wannan kofa domin tafiya babban masallacin nan wato ga nan ana ta nuna farin ciki ga allah maɗaukakin sarki ga 'yan sandan dawaki nan wato sun riga sun suma sun shigo a wannan wuri domin gudanar da ita wannan sallah ta babbar sallah wato za ga 'ya'yan sarki da jikokin sarki suna ta aga wato muhammadu nan da muhammadu sani da muhammadu babba 'ya'yan alhaji habibu sani yake soro su ma sun riga sun shigo cikin ayarin yayan mai martaba sarkin katsina alhaji dr muhammadu kabir usman limamin salafuna dan shehu ga barayan sarki nan wato ya riga ya shigo gaba wato domin shaidin cewa wato sarki ya riga ya iso a halin yanzu a ja masu kallon wato kuna iya ganin ga mai martaba sarkin katsina nan alhaji dr muhammadu kabir usman ya riga ya iso a wannan wuri da cike da albarka domin tafiya masallaci na idi wato ga majalisar sarki nan wato alhaji amadu sule ga nan ya riga ya taho yana gaban mai martaba sarkin katsina alhaji dr muhammadu kabir usman ya lamanin sarki ga nan ya taho domin tafiya gudanar da ita wannan sallah mai albarka domin gudanar da ita wannan sallah ga nan ana ta wato take mashi baya domin isa wannan sallah ta idi ta babbar sallah wato gashi nan ga tambura nan shi ma taho da ayari ne ga 'yan farkwali nan da 'yan sirke suna ta tahowa domin take ma mai martaba sarkin katsina alhaji dr muhammadu kabir usman wato baya da sauran wato hakimai daga ko'ina cikin wato jihar nan sun riga sun iso wato kuna iya ganin dahihin al'ummar annabi domin tafiya gudanar da ita wannan sallah ta idi ta babbar sallah wato goma ga watan zulhaj shekara ta 1421 bayan hijirar annabi rahama muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallama wata daidai da hudu ga watan uku shekara ta 2001 bayan hijirar annabi isa alaihi salam a ga nan wato ana ta tahowa domin tahiya gudanar da ita wannan sallah mai albarka wato sallar layya wato ta idi da zaran sarki ya riga ya isa masallaci wato liman ya zo aka gudanar da sallah ta wannan idi aka sauka to don mai wani abin yanka sai je domin ya gudanar da yankansa na ita wannan sallah mai albarka wato sallar idi ta babban sallah ranar wato ana ta tararwa domin tafiya wannan masallaci ganin wato an riga an shigo wannan masallaci wato na gudanar da sallar iri wato ta babban sallah wato wadda za a gudanar a wannan rana da cike da albarka da farin ciki ah, alhaji na mai martaba sarkin katsina alhaji dr muhammadu kabir usman ya riga ya iso a wannan babban masallaci wato na gudanar da wannan sallata idi wadda za a yi a yau goma ga watan zulhaji shekara ta 1421 bayan hijira annabi rahama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nan sun riga sun iso a wannan wuri ya martaba ya nan ya iso a halin yanzu martaba Allah shi zamanin ya martaba a ga wato an riga an shigo ga suna ta wucewa domin gudanar da ta wannan sallah da ta tara mu a wannan wuri mai cike da albarka wato ranar idin babban sallah a masu kallon mu za mu ci gaba da kawo wannan al'amari daya bayan daya daga nan har zuwa lokacin da za mu tashi daga wannan wuri insha Allahu za mu ci gaba da kawo muku abin da ke gudana a wannan wuri insha Allah daga ya iso wato inda zai sauka a wannan wuri na domin gudanar da ita wannan sallah mai albarka wato sallar idi gana a martaba nan ya riga ya karatu domin gudanar da ita wannan sallah ta ba ta ba sarki bayanan ya riga ya iso a game wata nan ya riga ya iso domin sabka domin gudanar da ita wannan sallah ta iri da haram a wannan bayanan wata ba sarki Allah shi ya zamanin sallah ta idi mai albarka wato idil idil kabir wato wato babbar sallah domin gudanar da al'amarin da ya tara mu domin wato nuna godiya ga allah maɗaukakin sarki

أش... about uh, آلية بغير إمام ومات لرب أمر فيها بلا ثواب وجامع الناس اليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد أحمده على نعم لا يغطى لها تعذاب وأشكره وكل ما شكر ذاته وعده لا شريك له ولا أنداب سعادة صادرة من سليم الفؤاد أرجو بها النجاة في يوم التمام وأشهد أن سيدنا اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه البررة الأمجاد الزائدين عن شريعته بمرهقات الحجاب الله أكبر الله يأتي وطعام بجنة لا يقنى نئيمها ولا يبيد فاتقوا الله لامتثال أمره الأكيد ووحدوا ربكم وصلوا خمسكم وأتوا زكاة أموالكم وصوموا شهركم وحجوا بيت ربكم وأبيئوا ما أمركم هذا شأن الأبيد واعلموا أن الألهية سنة موكدة للمبتدئ الرجال المختار وقال قوم من أهل العلم يجب على ضوء اليسار وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن في الأرض فطيبوا بها نصا وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أهلوها فإنه يغفر لكم عند أول غداة من دمها شاة واحدة على الرجل وعن أهل بيته لحديث أبي أيوب رضي الله عنه قال كان يؤمنون واعلموا أنه لا يصح في الأوهية المريضة البين مرضها ولا الأوراء ولا الهبيلة التي لا مخ فيها ولا العجوز ولا بشق البرد ولا الرباء ولا يجزئ إلا الصبي والصبي من الإبل ما تم له خمس سنين والصبي من البقر ما تم له ثلاث سنين والصبي من الغنم ما تم له سنة ولا يضاع شيئا منها لمن ذبحها لنفسه واعلموا ان الذي علم من الكيد مكنونه وانجز من الوعد ملمونه وحكم بالفناء على من دونه واختار محمدا امينه واجعل يد شرعته ودينه امركم بامر بدا فيه بنفسه وصلنا فيه بملائكته المسبحه بكرسه وصلت بكم أيها المؤمنون من جنه وإنسه فقال جل من قائل عليما إن الله وملائكته يصلون